muke kawowa abubuwan da zai kawo kwanciyar hankali tsakanin iyali wato tsakanin miji da mata don saboda su samu sukunin saukewa nauyi wanda allah ya dora musu na tarbiyya don samu damar saukewa nauyin da allah ya dora musu na shiryarwa da fuskantarwa da waɗanda suke ƙarƙashinsu sawa'un 'ya'ya ne ko waɗansu waɗanda ake tare da su a cikin gida kasance su yi wannan cikin ƙoshin lafiya cikin annashuwa cikin raha cikin jin daɗi mai gida ya kasance ya tafi kasuwa ko ya tafi gona ko ya tafi wajen sana'arsa ko ya tafi ofishinsa ko ya tafi gurin aikinsa cikin jin daɗi ba tare da yana da rurar wani abu ko a gurin aikin nasa ko a gida ko da rana ko da dare ko a sanda ya fuskanci iyalinsa ba hakanan ita ma uwar gida ya kasance tana cikin gida babu abin da ya sha mata kai illa kawai abin da ya shafi makomar mijinta da kuma iyalan da suke cikin gida da kuma abin da suka mallaka hakanan ya kamata ya zama cewa kowane gida ya kasance za mu gane cewa mushkiloli iri biyu ne sukan zama karfan kafa wajen hana kyakkyawar tarbiyya a cikin gida ko dai kasance rashin lafiya ta jiki ko rashin kwanciyar hankali ko kuma ya kasance a'a wato ba wannan ba ne wa'insu mushkiloli ne kuma waɗanda suke faruwa tsakanin ma'aurata ma'ana yawan fada yawan tashin hankali lafiyarsu kalau babu abin da ya shafi lafiyar su, ko ƙwaƙwalwarsu ko jikinsu to amma kuma ana samun sa'in sa ko daga su kansu a tsakaninsu ko kuma abin da allah ya ba su misali kamar 'ya'ya ko kuma abin da allah ya haɗa su da su kamar yan uwa ko iyaye ana samun irin waɗannan mushkiloli da wuya abu ne wanda ya kasance mai wahalar gaske a sami gidan da baya fama da mushkila in ba a fama da wannan ana fama da waccan in ba a fama da mushkila wacce ya kasance ta shafi tsakanin shi miji da matar ko dai tun daga farkon auren ne ko wani yana ganin cewa tilasta tamar aka yi ko kuma da yana son daga baya kuma ya ga ta shigo da wa'in irin halaye ita ta ta rika tuhumarsa cewa ko ba shi da kirki ko ba shi da fara'a ko baya ciyarwa da ita kamar yadda ya kamata ko baya mata tufafi ko kuma baya kulawa da 'ya'yanta ko kuma idan ya fita baya dawowa da wuri ko kuma a'a ya zama cewar 'yan ah, uwansa ko ba sa santa ko kuma shi ya ce a'a iyayen matar ba sa son sa mu yiwa tun daga farkon auren ne ko tun daga wajen neman ne dama can yana ganin cewa dama tun farko su ga wanda suke so ita ce dai kawai ta liƙe ta ce shi take so daga ba aka zo aka yi auren nan su ya fahimci ba haka a wato su suke so ba ganin ya rika tuhumar yar ko don saboda ganin wata a babarta ko wata gwaggwanta ko ya dukkanta ko ya kumbanta ko wata yadda ta zo gidan ya ga cewa kuma ta zo ta canza masa eh, hali ko kuma a ita wannan matar bata iya abinci ba ko bata da tsafta ko kuma ita tare tare ganin ai ma baya yin sallah ko wani mai shaye-shaye ne ko kuma yana neman mata to haka dai kowanne gida dai sai ka samu cewa dai akwai in ba wannan mushkila akwai wacce mushkila saboda haka kowanne gida yana bukatar shiryarwa a wannan zamani don wannan ashe za mu gane abin da yake kawowa ya zama kikikaka ya hana tarbiyya abubuwa ne guda biyun nan ko dai ya kasance ba ƙoshin lafiya ko dai ya kasance kuma ana fama da rikice-rikice a gida kadan ma mutum wato ya fita daga cikin gidan nasa mai gida sai ya ganin kaman ya koma aljanna ofishinsa ya zama aljanna ko gonarsa ta zama aljanna ko kuma gurin aikinsa ko kasuwa amma daga ya dawo gidan sai ya dawo wuta kenan yana doso gidan sai ya ji gabansa yana faduwa ko kuma ita matar kaje tana cewa yau shekarar mu yau biyar kenan ba ni ba shi ba ma kwanciya shimfiɗa ɗaya yana juya min baya ko kuma a'a a ɗakin yar uwata daga magarba ta yi ana cin abinci kawai in yi shiga shi kenan ya kule kenan a ɗakin sai kai ta jin hira kana ta jin shewa amma ranar girki na dama baya yin sallah magarba a gida baya isha a gida ba zai dawo ba sai duk an yi bacci kuma kadan ya dawo ma kawai wajensa zai wuce kawai maza maza sai ya kulle dan kar ma naji yau shekara biyar kenan wata ce yau shekara ta wata ce yau shekara goma wata ce yau shekara ashirin haka dai muke zama zaman hakuri wani kuma a idan ya tafi sai ya wata uku wata hudu bai dawo ba wata biyar saboda yana da waɗansu aikace-aikace a waɗansu gurare ko dai na kasuwanci ko na aiki don wannan wa'annan dukkaninsu mushkiloli ne su kuma mushkilolin akan abin da ya shafi abinci ne kullum mutumin nan yana da komai Allah ya hore masa amma abin da zai wadata gidan nasa yaƙi kullum sai dai ka ji dai a waje waje ana yabansa maruƙa ne su mutane ne irin malaman nan ne haka ana ai mutumin kirki ne ai sai ai mar addu'a Allah ya ƙara arzikinsa Allah ya ƙara kaza Allah ya ƙara kaza nan kuma gida ba komai ko kuma ya kasance a shi abincinsa ma daban su kuma na mutanen gidan daban ko ya kasance irin tufan da yake sawa daban nasu daban wani abun kuma da ya fi muni a wannan zamanin sai ga wani ma a wani gidan ma yake daban banza waɗansu ma kuma sai ka ga cewa wato ba ma mazan ba wa'yansu ma har maza 'yan uwansu za a ga cewa sun fi fifitawa akan matan nasu to irin waɗannan su ne irin muskiloli waɗanda kusan yanzu a duniya dai su kaɗai ake tafa fitkar warwarewa kafofin yaɗa labarai 'yan jarida abinda suke ta ƙoƙari kenan yanzu a duniya warware irin waɗannan mushkiloli malamai ta hanyoyi iri-iri ta hanyar ba da lakcoci ta hanyar rubuce-rubucen littattafai abin da suke ta yi kenan yanzu irin yadda za a ware irin waɗannan mushkiloli mushkilolin kashi biyu kamar yadda muka bayyana wannan mushkila ta rikice-rikicen aure kuran duk irin abubuwan nan da na faɗa da waɗansu ma waɗanda ban faɗa ba allah ubangiji ya nufe mu da rubuta littafi ko da ke da harshen larabci ne amma muna fatan cewa allah ubangiji ya ba mu ikon kammalawa da kuma bugawa da kuma ikon fassarawa da harshen wato hausa babu shakka irin wannan littafi shi ake bukata a yanzu don saboda warware irin waɗannan muskiloli. kuma musamman littafin da ya kasance ya shafi jihar kano kawai kuma jihar kano idan an dubi za ga cewa ai ma jihar kano za ta iya wakiltar sauran jihohi kai za ta iya wakiltar ma afirka a abin da ya shafi addini ko al'ada ta auren ko ta wani abu don wannan ah, tunani ne kwarai da sai mai zurfi da aka yi a kan wato jihar kano kawai wancan kuma da ya shafi shutoci na jiki ko na kwakwalwa wai allah wanda mutane ne wa'yansu halittu ne suka haddasa daga ikon allah ko kuma a'a aljanu ko mutane to wannan ko muna fatan allah ubangi ba mu ikon wallafa irin wannan amma dai a yanzu gashi ta taimakon wannan gida mai albarka ctv 67 shi ana samun warware irin waɗannan abubuwa ana yi mutane bayani dama hanyoyin dama ba su wuce guda biyan nan ba ko dai ta hanyar irin waɗannan kafofi a bayyana wa jama'a ya fi sauri ko kuma ta hanyar rubuta littafi wannan kuma sai wanda ya karatun ya kuma sami ikon sayan littafin to saboda haka kamar irin yadda muka faro bayani a makon da ya gabata cewa duk daga cikin irin mushkilolin nan babu mushkilar da take ciwa iyalai tuwo a ƙwarya kamar mushkilar da za ta kasance ga ka ga matarka ko ga ki ga mijinki amma illa iyaka ba wai kuna ƙin juna ba ne kuna son juna amma kuma babu yadda za a yi kusatu babu yadda za ku kusanci juna to wannan fa abu ne wanda ya kasance yana da munin gaske malamai sun ce daga cin din nau'in sanmu da ake yi wannan ya fi muni kuma kar amanta annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma irin wannan din aka yi masa ku dubi annabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ce shi ma har an san yadda za a yi a yi masa sanmu wanda za a raba shi da iyalinsa ya zama yana tare da iyalan nasa amma kuma sai dai kallo kawai an ce ya daɗe har wajen wata guda yi a halin haka to wani abin zai nuna mana cewa to annabi sallahu alaihi wasallama fa kenan wanda kullum yana tare da Allah kullum yana tare da mala'ika kuma shi ne zaɓaɓɓe na Allah ba a taɓa samun kamar shi ba a cin annaba ma ballanta kuwa sauran mutane a daraja da ɗaukaka da kusanci zuwa ga Allah ba a taɓa samun mai tsoron Allahnsa ba ba a taɓa samun mai yin addu'o'i irinsa ba ba a taɓa samun wanda Allah yake so irinsa ba ba a taɓa samun wanda yake da kariya ma irinsa ba saboda Allah yana gaya mana cewa wallahu ya muka minan nas Allah shi ne ke kare ka daga mutane da kansa ba a taɓa samun wanda yake da ɗaukaka kuma aka bayyana ɗaukakan nan tasa Allah da kansa ya fito ya yabe shi ya kuma nuna cewa ɗaukakan nan ba wai daga duniya kawai take ba har ma lahira to amma sai ga shi cikin ikon Allah wato malalata bokaye har sun samu damar cutarwa da shi to amma wannan ba za a ce a ah, wai ai wai na kasu ne ba a to shi kenan wato shi ma annabin kaman wato an samu gazawa kenan a a wannan ita wata mu'ujiza ce har yanzu da a ce wannan ba ta faru ba da mai yiwa kadan ya kasance muka gaya mutane haka in dai bai taba faruwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce a ah, to ai wannan ba haka bane to kun ga rahama ɗaya kenan idan ka zo kan ce a'a ai ni ba ruwana da kowa a'a ai ni ban yadda da irin wannan ba ba zai yiwu ba ba zan yadda cewa ni ai mun san ba ni ban taba yi wa wani ba ni ban taba kullar wani ba kuma ni ban yadda ma za a yi wani san mai kama ni ko kuma ni ban yadda ma ni aljani har zai iya yin wani tasiri ba ko aljani zai iya shiga jikina ba ni ban yadda ba kaza kaza to shikenan ko kuma a'a ai an ce akan yi addu'a aljani yi magana a fitar da shi ni ban yadda ba to alhamdulahi sai ga shi ya faru dukkan waɗannan abubuwan sun faru daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi samun nan kuma an ba shi ayoyin alkur'ani guda goma sha ɗaya ya karanta ya samu lafiya kai ka ce kaman an kunce shi daga dabebe ne kamar irin yadda hadisai suke bayyanawa kuma an je an kuma samu samun. an shiga rijiyar an ɗaga dutsen kuma an ɗauko sammun an samu kulli ne aka yi goma sha ɗaya aka haɗa da gashin kansa sanda yake tsefewa gashin kansa yake zuba aka ɗiba wannan guntaye guntayen gashin aka haɗa kuma da wuriyar wato wannan kum ɗin wanda ake ya taje kan da shi aka haɗa aka kulla aka je aka yi mar wannan sammu ya zauna da shi da iyalansa ba sa wani kusantar juna aka tono aka kuma bayan da aka tono wannan saman aka je aka lalata shi to ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka ba ko kwanto to waye kuma zai ce shi irin wannan ba zai faru a kansa ba na biyu kuma shine annabi sallallahu alaihi wasallama ba ɗaya ba ba biyu ba an sha zuwa masa da wanda ya kasance aljani ya shiga jikinsa wani lokacin ice ukhruj aduwallah ana abdullah ana abdullah ukhruj aduwallah ni ne bawan Allah fita makiyin Allah an ce sai a ga wani abu kamar dan kwikwiyo ya fita daga jikin mutum wannan ba ɗaya ba wannan ba biyu ba na na aisha ta taɓa cewa da shi yanzu kai ma ya rasulullahi akwai aljani ko akwai shaidani yanzu kai ma a jikinka yace i eh, ni ma ina da shi sai dai ni Allah ya taimake na waya musulunta baya horo na da komai sai da alkhairi wanda wannan ya nuna cewa kowa kowaye akwai aljani jikinsa sai dai idan ka yi sa'an na karin jaye su kai mai yawan ibada ne to ba za su iya cutar da kai da komai ba amma in ya kasance kana sakaci da ibada to zai kasance ba ma shi wannan din ba wani ma zuwa zai zo ya sake shiga wanda ba a hada kada kai da wato da shi din ba kuma sau da dama zai kasance a zo da mutum a cikin sarƙa mahaukaci an ɗauro shi iyayensa ko iyalansa sun kawo shi gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya nemi cewa a cikin taron nan wa zai taimaka wani daga cikin sahabbai ya yi ya karanta wannan mutumin mahaukacin wanda aljanin shiga jikinsa ya karanta masa irin wayannan ayoyi na alkur'ani kuma a ga cewa mutumin nan ya dawo lafiya simil ya samu sauki to tun da yake abin haka yake to ya kamata mu tsu a kan irin darussan da muke bayarwa don saboda mu magance dukkan irin abubuwan da yake damu na samun nan ko na aljinu a gane cewa aljin yakan shiga jikin mutum aljin yakan kasance wani lokacin kuma zai zama cewa aljinin ba a jikin mutum yake ba a'a a cikin gida yake dusan za zaka shiga ban daki